بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملوانا صافية أصبر صافية قوم غوتا قوم شادية hijiriya mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna masjid nuri islam inda muke ɗaukar darasin masallaci a cikin wannan littafi sharhul aqida alwasibiya wanda muke jaddada faɗin cewa asalin mawallafin martanin littafin shine شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube shi da rahamarsa. Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah shi kuma ya yi ma littafin ƙarin bayani ya yi masa sharha. Shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙar da shi a yalwataccen bigire a cikin aljannarsa. Allah Ubangiji ya ƙaddara mana dacewa mu da muka biyo bayan su muna karanta wannan alkhairi. Allah Ubangiji ya taimake mu da dace mu gamu da su a cikin jannatin firdausi da rahamar Allah. To idan ba mu manta ba muna mun kwana a ƙarshen inda malam ya gama bayyana mana sharhi akan maganar shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah game da sifofin maganar Allah. Allah subhanahu wa ta'ala maganarsa duk abin da ya faɗa gaskiya ne, shi ne asdaqul ƙa'ilina. sannan kuma shine ahsanu hadisan ya kawo mana sifofi guda uku wanda yace duk in dai har magana ta haɗa waɗannan sifofi guda uku to wajibi ne a gaskata ta sai ya ce a nan mu sai muka ƙaro wa malam wata sifa ta hudu shine maganar da duk aka faɗe ta idan aka yi ta bayani ne aka yi wa wanda aka faɗawa don ya shirya ya ce wannan lalle maganar Allah ta sifantu da wannan shi ya sa ya ce yuridullahu liyubayyina lakum wa ya yahdiyakum sunanal na min qablikum kaga abinda Allah yake nufi da maganarsa liyubayyina lakum don ya bayyana muku ne wa ya hadiyakum ya shirye ku ya ɗora ku akan mai sunan allazina min qablikum hanyoyin waɗanda suka gabace ku managartan bayi na gari ina suka bi ta hanyar tauhidin su suka tsira wannan kuma sai ku bi don ku tsira a kowace matsala ya magabata suka gabatar da yinta sai kuma ku bi don ku tsira Allah subhanahu wa ta'ala malam yace haza hukumu ma akbara Allah bihi an nafsihi bi kalami alladhi huwa jami'un lil lil kalima lil wato lil kamalati lil kalamatil arba'a ko yace hada hukmu ma akbara bihi an nafsihi wannan shine hukuncin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya labartar mana an nafsihi daga zatinsa Di allazi huwa jami'un lil kamalatil arba'a dangane da kalamihi maganarsa allazi huwa jami'un wanda shine ya tattaro lil kamalati dukkanin kamala al'arba'a guda huɗun da muka lissafa a fil kalami a cikin zance muka ce idan har zance ya haɗa waɗannan sifofi guda hudu to ya haɗu da kamala to maganar Allah ce ta haɗa wannan don haka maganar Allah tana da kamala ba ta da tawaya kamar yadda waɗansu suke sifanta zancen Allah da tawaya a ce to in an ce haka ai abin zai zama kaza kuma kaza ga Allah bai dace ba <coughs> to anan malam yana so ya tabbatar maka duk mutumin da kaji yana so ya yi wa maganar Allah gyara ya ce in an faɗi haka ai nuna tawaya ne ga zati to shi ne tauyayye a imani shi ne ke da tawaya a fahimta ko basira don Allah ya fi shi hange ya fi shi sanin me ke tafiya ya fi shi sanin zatinsa ya fi shi sanin waninsa. kuma ya fi shi sanin me yake nufi ya fi shi sanin me yake so ya bayyana wa bayinsa don haka kai ba za ka zo yanzu ka ce za ka yi wa Allah gyara ba to a nan muka tsaya yanzu sai abin da ya shafi manzanni wa amma ma akbarat bihi rusulu amma abinda manzannin Allah suka labarta Allah yana ba da labari manzanni su zo su labarta maganar Allah wajibi ne a karɓe ta don tana da kamala sannan haka maganar manzo kowane manzo daga cikin manzanni wajibi ne a yarda da maganarsa matukar maganar ta dangana ta tabbata maganar manzon ce ba maganar da aka ƙaga wa manzon ba sai a ce annabi ya ce sannan ka ce ƙarya ce a'a ai bai tabbata ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi haka ba don haka duk abun da aka tabbatar shi ya faɗi wannan gaskiya ne abun da aka ƙaga masa kuma wannan ƙage ne ƙarya ce faƙalar mu'allifu shine anan shaykhul islam ibn taymiya yake cewa summa rusulahu sadiquna musaddiquna sadiquna masu gaskiya ne musaddiquna waɗanda ake gaskatawa ne kaga kalmar sadiq mai gaskiya cikin abin da ya zo ya faɗa musaddiq wanda aka aka za a gaskata game da abin da ya zo da shi shi gaskiya yake faɗi akan abun da ya zo ya kawo ɗin sannan shi wanda ake gaskatawa ne game da abin da ya zo da shi sadiqun masdukun بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون saɓanin ‘yan shishigi da suke faɗa wa Allah abin da ba su sani ba, suke faɗa ga manzo da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko, su faɗi abin da ba su sani ba, su riƙa bayani akan abin da La'il ilma bihi, ba su da iliminsa. Ƙauluhu shi Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah yace inda malam yace summa rusulahu sannan manzanninsa sadiquna musaddiquna as-sadiqu wanda ake ce masa as-sadiq al-mukhbiru bima tabaqa al-waqi' shine wanda zai baka labari ya dace da abin da ya faru mota ce muka tarda ta faɗi mutum biyu sun mutu ɗaya ya karye a hannu sai aka je aka tarda haka to wannan sadikun ne mai gaskiya ne abin da ya faɗi ya dace da abin da ya faru amma da aka je sai aka tarda babu wanda ya mutu ba wanda ya karye yanzu wannan labarinsa ya dace da yanda abun ya faru ko ya mutum goma sha biyu sai aka tar da biyar ne suka mutu maganarsa ta dace da abin da ya faru to wannan ba a ce masa as-sadiqu sai dai me al kazib mai ƙarya amma as-sadiq al-mukhbiru bima tabaqa al-waqi' mai faɗin abin da ya yi mutabaka da abin da ya afku fa kullun rusul sadiquna bima akbaru bihi don haka su manzanni gaba ɗayansu masu gaskiya ne game da duk labarin da suka zo suka bada don duk abin da manzon Allah ya ce za ka ga ya dace in ma ya ba da labari akan abin da ya shuɗe ne ko kuma akan abin da zai zo to za ka ga in yace nan gaba sai an yi kaza to ka jira sai dai in ka ce bata kai ba abun zai faru ko ya ce maka da an yi kaza to lalle ko an yi ko kuma yanzu abin da ake yi din nan kaza to kaza zai daɗa yi to za ka ga yayi don su masu gaskiya ne duk maganar da suka yi za ta dace da yanda abun yake ina fatan dai muna fahimtar abin da malam yake so mu fahimta a nan walakin yace sai dai labudda an yusbita sanadu ila rusul alaihi salatu wassalam ba wai duk abin da aka ce maka annabi Musa ya ce annabi Isa ya ce annabi Nuhu ya ce ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in ba wai duk abin da aka ce kawai manzo ya ce shi kenan gaskiya bane mm, sai in an bincika an tarar eh manzon ne ya faɗi annabi Musa ne ya faɗa ko da Yahudawa annabi Isa ne ya faɗa ko dai kawai banu Isra'ila ne kawai nasarawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi din ne ya faɗi ko yan bid'a to wannan sai in ya tabbata daga manzon ne to sai ka gaskata kuma ka yi aiki da shi shi ne yace labudda dole ne ba ba wai kawai duk wanda ya zo yana ce maka qala rasulullah shikenan a'a sai in ka bincika hadisin ingantacce ne hadisin ya iso labudda an yuthbita sanad lalle ne a samu sanadin ya tabbata ila rusuli zuwa ga manzanni alaihi wassalam wa idza qalat al idan Yahudawa suka ce ƙala Musa kaza wa kaza annabi Musa ya ce mana kaza ya ce mana kaza fala nuqbi ba za mu yarda ba hatta na alama sihhata sanadi ko sihhata sanadi ko sai mun tabbatar da ingancin wannan dangane da aka danganta wannan magana ila Musa alaihi salatu wassalam zuwa ga Musa alaihi salatu wassalam wa idza qalat idan kuma su suka ce annasara nasarawa kenan wa idza qalat nasara qala isa kaza wa kaza annabi isa ya ce kaza ya ce kaza fala ba za mu karba ba hatta na alamu sanadi ila isa alaihi salatu wassalam har sai mun tabbatar da danganan wannan salsala ta iso gaba daga ainihin bakin annabi Isa alaihi salatu wassalam ta fito eh to shikenan mun yadda amma in ba haka ba fa to kage aka masa wa iza qala qa'ilun idan da wani mai surbuci irin mai son ya ɗora mutane akan bid'a zai kera hadisi sai ya ce qala muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaza wa kaza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza fala naqbal ba za mu karba ba tukunna hatta na alama sihhata sihhata sanadi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai mun bincika mun tabbatar da ingancin wannan salsala ta dangana zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ku dai kage aka masa don a gina wata manufa to anan kaga ba za mu yadda ba sai mun bincika hadisin sahha ya inganta anhu daga wajensa ne to shi kenan sai mu karba don shi sadiqun ne masduqun ina fatan muna gane <coughs> ah, a manzannin Allah sadiquna fi ma yaquluna masu gaskiya ne cikin abin da suke faɗi kafurci ne ƙaryata maganar annabin Allah manzo kafurci ne kai tsaye duk wanda maganar da ta inganta daga bakin manzo kowanne ne daga cikin manzanni sai ka ƙaryata ta to kafurci ne ƙaryata Allah ne don duk abin da za su faɗi sai ya dace da abin da suka faɗi din fa kullu ma na bihi ala wa an ghairihi min al makhluqa min makhluqatihi fa hum sadiquna fi duk abin da kaga suna bada labari suka ce daga Allah ko wani Allah daga cikin halittunsa to su masu gaskiya ne a cikin wannan labari la yukazzibuna abadan la yukazzibun abadan ba sa yin ƙarya sam da dai Allah subhanahu wata'ala bai jarrabe su da yin ƙarya ba ya ba su kariya ta gefen ƙarya ba sa yi ya kuma wajabta wa bayin Allah su gaskata su, ya haramta musu ƙaryata su. ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم, عليهم wassalam والسلام min al الكذب shi ya sa malaman duniya duk da aka taɓa yi na sunna malaman addinin musulunci na gaske sun yi ittifa sun haɗu akan cewa annabawa ma'asumai ne game da ƙarya Allah ya kare su ba sa ƙarya ma'asumuna min kadhibi masduquna aw musaddiqun masduquna aw musaddiquna nuskatani malai ce nuskar guda biyu ce ko dai masdukuna ko kuma musaddikuna amma alan nuskati masdukuna idan ka bude wannan nuska ta masdukuna me ake nufi da ita fal ma'ana annama auha ilaihim fa huwa sidqun abinda aka yi wahayinsa zuwa gare su gaskiya ne wal masduku allazi akhbara bisidqi wanda ake ce masa masduq kenan wanda yake bada labari da gaske wanda yake faɗin magana ta gaskiya shine masduq wasadiq wanda ake ce masa as-sadiqu allazi jaa bis wanda yazo da gaskiya ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حين قال له الشيطان إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو كذوب sadaqaka wa huwa kadhub yace wa minhu daga nan ne qaulur rasul maganar manzon Allah alaihi salatu wassalam li abi huraira da ya gaya wa abu huraira lokacin da abu huraira ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya labarin baƙonka ya ce ya dawo amma ya yi iddi'a'in zai gaya mini wata addu'a, wanda in na karanta ta, shaiɗan ba zai kusance ni ba, kuma zan kwana cikin tsaro ba abin da zai shafe ni. Shi ne annabi sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa li abi hurairata radiyallahu anhu, hina ƙala lahu shaitan innaka iza ƙara'ata ayatul kursi. idan har ka karanta ayatul kursi sun eh, lam yazal alayka min Allah hafi ubangiji ba zai gushe ba yana mai tsaron ka wala yuqarribuka shaytan shaytan ba zai kusance ka ba hatta tusbiha har ka kai tsafe ma'ana har ka wayi gari kun san mun karanta wannan hadisi da yake bada wannan kissar ko wanda aka bashi gadin taska shaidan ya rika zuwa idan ya kama shi sai masa ƙarya ƙarshe dai a kamun ƙarshe ce to yau kam sai ce a ka bari zan baka fa'ida kuma wallahi ba zan dawo ba ni ba sai na kai ka wajen manzon Allah yace kar ka kai ni wajen manzon Allah zan baka addu'a wanda wannan addu'ar in kana karanta ta to Allah zai tsare ka daga sharrin duk wani shaidani shi kuma sahabi dama abin da yake so ya tsira daga sharrin shaidan sai ce to wace addu'a ce ce ayatul kursi in ka karanta ta da daddare har ta safe Allah zai tsare ka ba shaidanin da zai zo ya kusance ka har gari ya waye yace to je kana ji da yazo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadakaka gaskiya ya faɗa abun da ya faɗa maka gaskiya ne amma shi din wa huwa kadubun shi din makaryacin gaske ne amma wannan din da ya faɗa gaskiya ne ashe zai wahala a ce ga wata halitta ta rayu ba ta faɗin gaskiya ko sau ɗaya ko Shaidan ma ya faɗi a nan sannan kuma ashe ita gaskiya ko gunwaye ka same ta karbi gaskiyar ka ɗauka ba shi ɗin kake so ba gaskiyar kake so kowaye in ya faɗi gaskiya ka so gaskiyar ka yi amfani da ita ba shi ɗin kaso ba gaskiyar kaso in kuma ya faɗi gaskiya ka ƙita saboda kana ƙinsa to shi kenan ka koma irin hamiyatar jahiliya ka san yan hamiyar jahiliya in mutum ya tsane ka ko fari ka kawo ne ce kirin yake ko in yana son ka kuma baƙi, kirin sai ce tas to wannan ya koma ta asubanci. akan ainihin wato soyayya da aka gina ta akan muguwar hanya amma idan aka ce wannan abu gaskiya ne ga ta ƙarar gaskiya ce ko daga bakin waye ɗauki gaskiyar kai aiki da ita ba wai shi ɗin kake so ba ba shi ka bi ba gaskiyar kake so kuma ita ka bi ina fata ana ganewa kaga aka ce masa shaiɗan a nan abin da ya gaya maka gaskiya ne amma shi ɗin mai yawan ƙarya ne karubun maƙaryaci ne shi din shaidan ne kenan ashe ayatul kursiyu maganin tsaro ne ko idan ka zo kwanciya ka karanta ta in kana tafiya ma ka ci gaba da karanta ta in kana jin tsoron wani abu ma ka karanta ta za ta zame maka tsaro domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka yace gaskiya ne bai karyata ba farrusul su manzanni masdukuna kullama auha ilaihim masdukuna farrusul manzanni masdukuna ababen gaskatawa ne kullama wato kullu ma uhiya ilaihi ga duk abinda aka yi wa'ayinsa zuwa gare su duk abinda aka ce an yi wa manzo wa'ayinsa to gaskiya ne kuma manzon gaskiya ya faɗi bai rage ba bai ƙara ba sannan bai canja ba ku kuma wajibi ne mabiyansa ku gaskata wannan shi ne tsarin Allah ababen gaskatawa ne cikin abun da aka yi musu wahayinsa fahuwa sitkun don shi din gaskiya ne duk abin da aka ce wahayi ne daga Allah ka isa ka ce ƙarya fahuwa sitkun gaskiya ce ma humullahu ma kazabahumul ladhi arsalahu dan shi da ya aiko su bai ce ƙarya bane da suka zo suka faɗi Allah jaddadawa waye eh haka ne bai ƙaryata su ba kaga ko gaskiya suka faɗi kenan wala ka kazabahumul ladhi ursila ilaihim wanda aka aiko wajen su ma bai karyata ba wa huwa jibrilu alaihi salam kaga Allah bai karyata annabinsa ba jibrilu da aka aiko ma bai karyata ba yace ba haka aka ce in gaya ma ba ba haka na gaya ma ba kuma Allah bai ce a'a abin da ya faɗi fa ba shi na aike ka da shi ba jibrilu ya zo ya ce abin da na faɗa maka fa ba shi ka faɗi ba an taɓa yi don haka Allah bai ƙaryata manzanninsa ba jibrilu da ake aikowa gun manzanni shi ma bai ƙaryata ba bai ƙaryata manzanni ba to kai kuma awa <clears throat> da za a ce manzon Allah ne ya faɗi kai kuma ka ƙaryata innahu laqawlu rasulin karimin Allah ya ce lalle wannan magana ce ta manzo wanda yake karimi zi kuwa ma'abocin ƙarfi inda bil arshi wajen Allah ma'abocin al'arshi makin yana da matsayi muɗa'in samma amin wanda yake ana yi masa ɗa'a a can kuma amintacce ne ta wannan an gama jibrilu amintacce ne annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko manzo daga cikin manzanni Allah su ma amintattu ne <clears throat> wa amma ala nuskatin amma a wata nuskar musaddaquna fal ma'ana annahu yajibu ala umamihim wajibi ne akan al'ummatan manzanni wajibi ne akan su tasdiquhum gaskata su duk al'ummar da aka aiko masa da manzo haramun ne ta ƙaryata shi ya zama wajibi ta gaskata shi wa ala hadha yakunu ma'ana musaddaquna wannan shine abin da yake kasancewa na ma'anar musaddaquna ababen gaskatawa bai kamata a ce mutum ya ƙaryata sunna daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko ya ƙari bai kamata ce ya karyata sunna daga cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ko a ce ya karyata aya daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi yi su zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a cikin wannan al'umma wajibi ne duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a matsayin na manzon da aka aiko mana mu yadda wajibi ne duk ayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana a matsayin wahayin da aka bashi mu yadda <clears throat> domin ƙaryatawar kafirci ne a sai ne ai shar'an wato a shar'ance kenan yani yajibu an an yusadda an yusaddaqu shar'an shine wajibi ne a gaskata su a shar'ance faman kazaba bin rusuli ku faman kazaba bin rusuli aw ku duk mutumin da ya ƙaryata manzanni ce ba manzo ba ne. ko kuma a ya ƙaryata su ya ce abin da suka zo da shi ɗin ba gaskiya ba ne manzon ne amma a nan ba gaskiya ya faɗi ba ko ka ce ka ƙaryata shi san ma ba annabi ba ne ko ka ƙaryata abin da ya zo da shi ya faɗa ba gaskiya ba ne to duk mutumin da ya yi haka ko ɗayan nan abubuwa fahuwa kafirun ya zama kafiri wal iyazu ya. wa yajuzu an ya kuna? masdukuna ko musaddikuna lalle ne an yakuna wa yajuzu an yakuna musaddikuna wannan kalma ta musaddikuna malam yace lahu wajhun akar ai anna allaha ta'ala saddaqahum Allah ya gaskata su kaga musaddiqun ababen gaskatawa ne daga Allah to yaya kai kuma ba za ka gaskata su ba Allah ya riga ya gaskata su wa ma'lumun Allah Allah ta'ala saddaqar rusula abu ne da kowa ya sani Allah ya gaskata manzanninsa saddaqahum bi qawlihi wa bi fi'lihi ya gaskata su a maganarsa ya gaskata su a aikace cikin ayyukansa duk sun nuna Allah ya gaskata manzanni wa amma bi qawlihi to yaya ma'anar ya gaskata su a maganarsa fa inna Allah qala li rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lakin Allah yashhad Allah ya shaida bima anzala ilai game da abin da ya saukar maka haka yake yanda ka faɗe shi haka aka yi maka wa'ayinsa bai gaskata shi ba Ya ce Allah ya shaida abin da aka yi maka wahayin nan ka karanta wa mutane haka yake baka rage ba baka ƙara ba baka jirkita ba ya ce wallahu ya alamu. Allah ya sani innaka la rasulu ba gaskata tashi ba shi haka yake Allah ya san kai manzonsa ne sai ka ce kai baka yadda akan manzo ne ba a rasa wanda za a aiko sai wannan ya za a yi kamar yadda mushrikai suka ce ai da in haka ne akwai manyan mutane a makka akwai manyan mutane a ba'ifa duk a kasa samun ɗaya fitacce a ɗa'ifa ko a cikin sakif ko a nan makka cikin manyan kwansha wannan sai kai maraya marar matsayi marar komi kai su ba su yadda ba kaga su ba su gaskata ba kuma Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasulu Allah ya san kai manzon sa ne fa hadha tasdiqun bil qawli kaga Allah ya gaskata shi a maganarsa Wamma amma tasdiquhu bil fi'li gaskata annabi a aikace fa fa bitarkini lahu da kasantar da shi a matsayin E, idan da ba annabinsa bane da abun ba zai ɗore ba wa izharil ayati da bayyana masa alamomi ayoyi fa huwa yati lin nasi bid bid bid bid menene yad'uhum ya'ti lin nasi yad'uhum ila al-islam yakan zo muta yakan zo wa mutane yana kiransu zuwa ga addinin musulunci fa in lam yaqbalu idan ba su karbi wannan kira ba fal jizya haka ne sai ce to su ba da jizya fa in lam yaqbalu in ba su karba ba istabaha dima'uhum sai ya halattar da jinin su wa nisa'uhum da matansu wa amwalahum da dukiyoyinsu sai ya ce ku yaƙe su sannan kuma cikin ikon Allah sai a yaƙe su kuma ci nasara kaga wannan a aikace ya nuna shi annabin Allah ne manzon Allah ne ba wai ta'addanci ba ne wallahu ta'ala yumakkinu lahu Allah ne yake tabbatar masa da aikinsa sai ya tafi daidai wa yaftahu Alayhi al-ard sai ya buɗa masa ƙasashe ardan ba'da ardin ƙasa bayan ƙasa ya ci wannan yankin gobe kuma ya samu fatahi a wancan yankin gobe kuma ya samu bayyana ya ɗaukaka akan wa'ancan ƙabilar da haka addinin musulunci yana ta yaduwa wa hatta balagat risalatuhu mashariq al-ard wa magharibaha hatta balagat risalatuhu har sai da manzancinsa ya kai mashariq al-ard wa magharibaha gabacin duniya da yammacin ta duka yanzu akwai inda manzancin manzo Allah bai iso ba wannan kaga a aikace ya tabbatar maka cewa lalle wannan manzanci gaskiya ne fa hadha tasdiqun min Allah bil fi'li wannan gaskatawa ne daga Allah a aikace kaza lika aiban haka kuma yake har yanzu ma yajrihi Lahu, ala daihi irin abin da Allah yake gudanarwa a hannun shi manzo min na ayoyi huwa tasdiqul lahu nan ma gaskata shi ne kamar yadda aka yi masa inshiqaqul qamari da dai ainihin ayoyi daban-daban ya zo ruwa kaɗan ya sa hannunsa ruwa ya ta bulbula kowa ya sha a yi alwala a yi wanka sannan kuma ya ɗauki damƙin ƙasa ya yi jifa kowane arne sai ya samu rabansa ko wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama kaga ashe aikin na Allah ne ba nasa bane tabbas ne cewa shi manzon Allah ne to irin wa'annan ayoyi wa huwa tasdiqul lahu sawawun kanatil ayatu shar'iyya aya ce ta shari'a da za a ce kala sai a karanta ta am kauniya ko aya ce da za ta kasance wani abu ya faru saboda ya tabbatar da ƙarfin manzanci fashar'iyyatu kara da'iman yus'alu kamar aya shar'iyya ko da yaushe za ka ji ana zuwa ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ani shay game da wani abu wa huwa la ya'lamuhu shi bai sani ba don a lokacin ba aiko shi ba ba zai ba da amsa ba fa yanzilu Allahu al-jawaba sai Allah ya saukar masa da amsa sai ce wa yas'alunaka anil anir ruh qul ruhu min amri rabbi sun zo suna tambayar ka game da ruhi ko to ka ce ruhi al'amarin na Allah ne ba wanda ya san ruhi inda yake sai Allah kaga wannan ya nuna lalle aya ce shar'iyya daga ta nan ana karanta ta sannan idan tasdiqu fa idan tasdiqu bi annahu menene tasdiqun bi annahu rasulu yace idan in ku haka ne kaga ashe tasdiqun gaskatawa ce bi annahu rasulu cewa shi manzon Allah ne walau kana gairu rasulin da shi ba manzo bane ma ajaba Allah da Allah ba zai ba da amsa ba haka kawai yanzu kai dan wani ya zo ya ma tambaya sai mala'ika jibrilu ya zo ya ce sun tambaye ka kaza ka ce kaza zai yi wallahi na manta ce to ce kaza wallahi ban sani ba to ce kaza bai babu amma shi da yake manzon ne na Allah suka ce to mun ji gaya mana ina ran yake to ya zai wace amsa zai bada sai Allah ce kul ce musu kace da su arruhu kul arruhu min amrillah min amri rabbi kace musu ruhi ba wani bawa da zai baka labarin ruhi wannan aikin Allah ne kaga sai su shiru kaga amsa daga Allah kenan walau kana ghairu rasuli da ba manzo bane ma ma ajaba Allah da Allah ba zai bada amsar ba har sukan ce har yanzu dai Allah yake cewa yas'alunaka anish shahril harami italun fihi to mun ji game da watanni masu alhorma ana yaki a ciki Allah ya ce masu kul kace da su qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju alihi minhu akbaru inda Allah kuna maganar wai yaƙi a cikin watanni masu alfarma kul qitalun fihi kabirun lalle yaƙi a ciki abun babba ne amma fa ku sani wa saddun an sabilillahi hana mutane gane addinin musulunci da kuke yi kun tankange su kar su fahimci hanyar Allah wa kufrun bihi da kafurcewa da kuke yi wa Allah wal masjidil harami da kange masallacin Allah mai alhorma ku hana musulmai muminai masu imani su iso su zo su yi ɗawafi kamar yadda Allah yake so kun zo kun kewaye shi da gumaka kuna shirka wa ikhraju alihi minhu da kudda ma'abota addinin Allah ma'abota ɗakin Allah wanda don su Allah ya yi ɗakin to ai akbaru inda Allah ya fi girma a gun Allah fiye da yaki a cikin wayannan watannin kuna tambaya akan yaki akan watanni kun manta kuna hana mutane gane addinin Allah kun tare ɗakin Kaba kuna shirka kun hana bayin Allah masu imani su zo su yi tawafi kuna kuna kuna kuna to ai wannan ya fi yaki a cikin watannin Allah masu alfarma girma amma fa yakin akbaru inda Allah amma fa ku sani وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإكراج آله منه أكبر إن الله wannan ya fi girma kaga wannan amsa ce da ba su yi tsammanin ita za ta zo ba ko wai su suna ga to ai bayan ai ba a yaƙi a watanni masu anuwar ma ya zai zo ya rika ya ce to eh lalle suka zo suna tambayan ka to ya labarin yaƙi a cikin watanni masu alhorma ya ce eh babban al'amari ne amma ai hana mutane addini yafi yafi muni kuma kuna yi sannan kafurcewa Allah yafi muni kuma kun kafurce hana kewaye ɗakin Allah mai alhorma kuna shirka kuna yin ɗawaji tsirara kun sa gumaka kun wa Allah kishiya a ɗakinsa ya fi girma kuma kuna yi sannan kuma kun fudda bayan Allah daga garinsu sun bar gidajensu sun bar mahaifarsu sun bar ɗakin Allah suna kallon shi kun kore su wannan ya fi muni sannan kuma sun dawo za su zo su yi umra kun hana su kuma sun suka fi dacewa da ɗakin yace to wannan ai duk sun fi muni duk kuma ba wanda ba fa yi kuna magana akan shaharul harami qitalin fihi to kaga wannan amsa ce da take tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Waljawabu ah. wal amsar da aka ce qitalun kul fihi har zuwa ƙarshe fa hadha tasdiqun min Allahi azza wa jalla wannan gaskatawa ne daga Allah mai girma da ɗaukaka fal ayatul kauniyya zahiratun jiddan amma aya kauniya wanda take abu zai kasance saboda kaza zai yi ya kasance wannan ai a fili ne wa ma aksara al-ayatil wa ya san adadin yawan su su suna da yawa allati ayyadallahu biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya karfafi annabin sai taimake shi da su sawa'un ja'ar li wannan ayar ta zo saboda dalilin wani abu aw li sababin ko ma haka kawai ba sababi wa hada ma'rufun fi sira kuma wannan sananne ne a cikin sira in kana karantawa ko domin sukan zo su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu yadda ba sai in an yi kaza sai ya faru ko su ce a'a mu sai mun yi fata-fata da kai sai a yi fata-fata da su su din ko da ire-iren wayannan ayoyin kana karanta sira me ya yawaita irin su suna da yawa mala ce ba za mu tsaya muna lissafa maka ba ma don haka abu ne wanda yake sananni. a aina muke fa fahimna min kalimati musaddiquna mun fahimci wannan kalma kenan musaddiquna annahum musaddiquna min qibalillahi bil ayatil kauniyyati wash shar'iyya kenan abinda ake nufi su ababen gaskatawa ne daga Allah ta hanyar aya shar'iyya da kuma aya kauniyya Allah yana gaskata manzanninsa da ayoyi na shari'a yana gaskata manzanninsa da ayoyi masu kasancewa take don su tabbatar da gaskiyar manzancinsa musaddaquna min qibalil khalqi sannan su abun gaskatawa ne ta hanyar bayin Allah halitta duk masu imani kuma suna gaskata su ya zo shi kaɗai aka ce duniya muke so ka musuluntar kai ba karamin aiki ba take Khadija ta ce gaskiya ne na yadda kai gaskiya ka zo da shi irin ka ba sa ƙarya Abubakar gashi bai ce gaskiya ne na yadda ban taɓa jin ƙarya a gunka ba don mun daɗe da kai Ali ibn Abi Talib yace ha ba dan baffana ai ba ka zuwa da ƙarya na yadda baransa Zaidu yace gaskiya ne na yadda haka aka yi ta yi istas istas su ababen gaskatawa ne min ƙibalil halki ta gefen mutane halitta abun gaskatawa ne ba a ƙaryata su mai ƙaryata su sai kafirin gaske wanda aka tarfa masa alamar dawwama a wuta ai yajibu an saddaku wajibi ne a gaskata su wa inna ma na zalika ala tasdiqi ala tasdiqi shar'a wa in ah, wa innama hamala hamalana zalika ala tasdiqi shar'an wato ya dora mu akan haka ne akan mu gaskata su shar'an li'anna minan nasi man suddika min ah, haka ne ko man suddika wa minan nasi man lam yusaddaq domin daga cikin mutane akwai wanda yake man saddaka wa minan nasi man lam yusaddiq daga cikin mutane akwai man saddaka wanda ya gaskata wa minan nasi man lam yusaddiq akwai kuma wanda bai gaskata ba lakin alwajibu at-tasdiq amma abinda an wajibi a gaskata din amma ai ba duka muka gaskata ba ko akwai waɗanda suke ƙaryatawa wani haka kawai ma in dai har za ka zo ka ɗauko littafin da ke karantar da sunna sai ce ƙarya ne duk su suka ɓata duniya kaga wannan kafircin ya kai matuƙa Allah ya sannan kuma bakila shi yana tsammanin musulmi ne eh? sai mu tashi qauluhu lazina ya ladina na ko وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا علام الغيوب تولى أمرنا يا ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu da malamanmu da yan uwa musulmai wa'inda suka rigaye mu Allah ka taimakawa wa malamanmu da sabati da kira akan gaskiya Allah ka ba mu ikon bin abun da suke kiran mu kai Allah ka saka musu da alkhairi ka tsare su ka kare su ka dora su akan makiyansu. Allah ka tsare musulmai Allah ka tsare musu musuluncin su da wuraren ibadar su Allah ka ɗora su akan makiyan su makiya addinin su Allah muna ka duk masu ɗaukaka musulunci a ko ina suke a duniya Allah ka taimake su ka dora su akan makiyan su ka ɗaukaka darajar su ka taimake su tare da addinin su da wuraren ibadar su Allah masu ƙoƙarin rusa musulunci a ko ina suke a duniya Allah ka shirye su ka ganar da su addini shine addinin gaske don mu gudu tare mu tsira tare idan kuma ba masu ganewa ba ne Allah ka lalata al'amarinsu ka tarwatsa su ka rusa su ka tsora mu a kansu Allah muna roƙonka bayinka shugabanni waɗanda suke jagorantar al'ummar musulunci Allah ka taimake su Allah ka taimaki shugabanninmu musamman sarakunan mu na addini wanda aka juya musu suna a matsayin sarakunan gargajiya Allah ka dawo musu da asalin sunansu na sarakunan musulunci Allah ka lalata wannan suna da aka ɗora musu na al'ada wanda bature ya yi musu wayo da shi Allah Ubangiji ka tsare su ka kare su ka ɗora su akan makiyansu Allah ka sa son addini ya zauna a cikin zukatansu imani ya tabbata a cikin zukatan sarakunanmu Allah ka sa tausayi da adalci a zukatan sarakunan mu. Allah ka gyara musu ayyukansu ka arzuta su da masu shawara na gari. ka kakkaɓe miyagun masu ba da shawara daga karkashinsu Allah ka kare mana su Allah ka sa duk abin da za su zartar ya zama adalci a gare mu Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan duk abin da suka dora mu wanda bai saba wa Allah ba Allah ka taimaka wa mu wanda aka zaɓe su a zamanance Allah ka ba su ikon aikata abin da zai zama alkhairi gare mu da kuma addinin mu duk abin da ba zai zama alkhairi gare mu da addinin mu ba Allah kada ka sa su samu ikon aikata shi a kanmu Allah Ubangiji ka taimaka musu ka gyara musu niyyarsu ka sa son adalci ya fi son zalunci a cikin zukatansu Allah ka ɗaukaka su Allah ka kare su ka tsare su domin tsare su da za ka yi kamar tsaro ne a gare mu ya Allah taimakon da za ka yi musu su rika adalci kamar taimaka mana ne ya Ubangiji idan suka lalace al'amarinmu zai tarwatse Allah Ubangiji kada ka tarwatsa mana al'amuranmu saboda miyagun shugabanni duk wanda ya zama mugun shugaba ne ba zai gyaru ba Allah ka kakkaɓe shi ka tumɓuke shi ka wurgar da shi ka sa mana wani mai adalci a madadinsa Allah Ubangiji ka taimakawa wannan gari namu na son. Allah ka saukar da ni'ima da albarka mai yawa ka taimaka wa shugabannin wannan gari ka taimaka wa jihar mu ta Adamawa ka saukar da ni'ima da albarka mai yawa ka taimaka wa shugabannin wannan jiha Allah ka taimaka wa ƙasar mu Najeriya ka saukar da ni'ima da albarka mai yawa Allah Ubangiji ka taimaka wa jagororin wannan ƙasa ka taimaka wa duniyar musulunci ka saukar da ni'ima da albarka mai yawa ka tsare mana waɗannan shugabanni duk waɗanda suke ƙoƙari wajen rusa addini sawa'un a wannan gari ko a wannan ƙaramar hukuma wannan jiha ko wannan ƙasa ko duniya Allah Ubangiji ka gyara halayensu su gyaru su zamanto mutanen kirki don su gudanar da shugabanci akan gaskiya in ba masu gyaruwa ba ne Allah ka canja su Allah ka lalata al'amarin su ka watsa tunanin su ka haukata su Allah ubangiji ka nesanta su da mu Allah muna roƙonka ya Allah iyayenmu da suka rasu ka gafarta musu wanda suke raye kuma Allah sa mu cika da imani tare da su malamanmu da suka rasu Allah ka gafarta musu wanda suke raye kuma Allah ka sa mu cika da imani da su Allah ubangiji akwai bayinka da ba su da lafiya musamman ɗalibinmu da yake kwance a asibiti wanda inda yana nan da muna nan muna gudanar da wannan aiki tare Shi ne alhaji dikko Allah ya kara masa lafiya Allah ubangiji ya bashi lafiya muna tambaya muna ji yana ci gaba da samun lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya sa kafara rayuwa ne Allah ya sa a mizanin aikin sana alkhairi Allah ubangiji ya taimake shi da karfin imani na karɓar wannan kaddara haka sauran ƴan uwa musulmai da basu da lafiya a ko ina suke Allah ka ba su imani da karfin karɓar kaddara Allah ya sa wannan ciwo ya zama sanadin kankarar zunubansu mu kuma da Allah ya taimake mu muna da lafiyar da muke dan zagayawa Allah ubangiji ka sa mai albarka ce ta amfane mu ta amfanar da wasu mu Allah ubangiji ɗaliban mu yara da manya masu neman ilimi Allah ka ba su ilimin da zai amfane su duniyarsu da lahirar su Allah ka raba mu da ilimin da zai zama sanadin halakar mu Allah muna roƙonka yan kasuwanmu ka sa musu albarka a kasuwancinsu, ka sa musu albarka a kan abin da suka samu Allah ubangiji ka taimaka wa masu nomanmu. Allah ka sa albarka a nomansu ka taimaka wa makiyayanmu ka sa albarka a kiwonsu Allah ubangiji muna roƙonka masu sana'o'i Allah ka sa albarka a sana'arsu ma'aikatanmu ofisoshi waɗanda suke zaune a ofis ofis Allah ka taimaka musu Allah ka sa albarka a zaman ofis ɗinsu da aikin da za su gabatar Allah ka sa musu imani da yin gaskiya a ofisoshinsu. Allah ubangiji wanda kuma ya zauna a ofis yana zalunci Allah ka ganar da shi ka shiryar da shi in ba zai shirya ba Allah ka lalata al'amarinsa ka haukata shi ka cire shi daga wannan ofis ka sa mana wani mai adalci a matsayinsa Allah ubangiji muna da bukatu muna da damuwoyi wayansu ba su da sana'a Allah ka taimaka musu ka samar musu wayansu ba su da yaya suna da bukata in an kaddara Allah ka ba su nagari wayansu suna da bukatar aure Allah ka basu su mata nagari kamar yadda matan ne suke da bukatar aure ka basu su mazajen kwarai Allah ubangiji muna roƙonka ka na duniya da lahira duk abin da zai zama alkhairi gare mu Allah ka taimake mu da yarda da shi ko da bai mana daɗi ba Allah mun sani akwai abin da muke ki alheri ne gare mu akwai abin da muke kauna kuma sharri ne gare mu kai kasan daidai a kanmu Allah ka dora mu akan daidai Allah ubangiji ka sauƙaƙa mana cikin al'amuran mu bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين